وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 23 ga watan Ramadan hijira 1442 wanda ya zo biyar ga watan biyar 2021 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 183 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدا من أيام طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تهوه خير لكم إن كنتم تعلمون waɗannan ayoyi guda biyu da aka karanto mana aya ta ɗari da tamanin da uku da aya ta ɗari da tamanin da hudu suna magana ne akan azumi azumi ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da yin azumi a shekara ta biyu bayan hijira wato bayan an shekara goma sha biyar ana yin musulunci sannan Allah ta'ala ya wajabta yin azumi wannan azumi kamar yadda na faɗa ya tabbata cikin alkur'ani da sunna da kuma ijma'in malamai waɗannan ayoyi da za mu karanta ko aka karanta su ne tushe wajen wato wajabcin azumi da kuma hukunce-hukuncensa Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan aya ya yi kira zuwa ga masu imani irin wannan kira ya kai guda tamanin da tara. Allah ta'ala ya kirawo masu imani kowanne yana zuwa a farkon aya ne ɗaya ne kaɗai ya zuwa tsakiyar aya shi yasa waɗanda ba su bi su ɗaya ba sai su ci ai takwas ne saboda wanda yake cikin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ita ce ya ayyuhallazina amanu wanda ta zo a tsakiyar aya waɗannan kira da Allah ta'ala yake wa masu imani kira ne na musamman domin imani shine ginshiki shine jigo da ke sawa idan Allah ya ce a karɓa idan Allah ya ce a bari a bari imani shine jigon da zai sa idan an baka ka gode imani shine jigon da zai sa in baka samu ba kai hakuri imani shine jigon da zai sa in kai laifi kai nadama ka tuba kai istighfari kai kyakkyawan aikin da zai goge maka mummuna wannan masu imani ne suke iya yin wannan shi sa Allah ta'ala yake kiran masu imani idan zai saukar da doka ta ayi ko a bari Abdullahi dan Mas'udu Allah ya ƙara masa yarda yace idan muka ji Allah ya ce ya ku masu imani to sai mu kada mu dan mun san wani abu za a samu mu yi wanda sa zai zame mana alherin duniya da lahira ko wani abu za a ce mu bari wanda barinsa zai iya zame mana alherin duniya da lahira ko kuma wani labari za a ba mu wanda in ku Allah ya bada labari a gurinmu wannan labarin gaskiya ne saboda haka shi yasa muke ƙara jaddada duk sanda muka tarar da kalman kiran da Allah ya masu imani mukan ƙara jaddada waɗannan abubuwa guda shida ko bakwai akan imani abu na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran masu imani ne kamar yadda muka faɗa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ala amrin jami'in lam lam yadhhabu hatta yasta'zinu waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa in suna tare a wani lamari ba za su tafi ba sai sun tambaye ka inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi yakum bayin an yaqulu sami'na wa ata'na ya yi wallazina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum saboda imani yana da tushe guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi imani yana da tushe guda shida sune waɗannan da muka lissafa kan imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzani da ranar lahira da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi sannan imani yana da rassa guda saba'in da bakwai al'imanu bid'un wa na shu'uba a alaha ƙaunu la ilaha illallah wa adinaha imaqatul adha an tariq wal haya'u iman annabi alaihi salatu wassalamu yace imani yana da rassa saba'in da bakwai bid'u yana ɗaukan bakwai biyar tara da sauransu to imani ya kai wannan adadin da shi da rassansa mafi kolo koli a cikin kalmomi ko a cikin rassan imani shine la ilaha illallah wanda shine tushen musulunci tushen tauhidi sannan kuma mafi kankanta daga ciki wanda ke nuna kana da imani ka ɗauke abin da zai cuci mutane a kan hanya sannan nauku imani yana da tsa'af zaƙa tsa'amal iman man rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan ya ɗanɗana zaƙin imani wanda ya gamsu ya amince iya da abu ukun nan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa wanda ya gamsu ya amince da Allah a matsayin shine abin bauta ba shi da abokin tarayya ya gamsu ya amince annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne ya gamsu ya amince musulunci shine addinin da Allah iya yarda da shi inna dina inda Allahil islam kuma akai zai rayu akai zai mutu sannan kuma ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة وانشان طعم وانن كما حلاوة أبو أكو وان دي كسان تي أشكين سيادن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fin nari abu uku wanda ya same su ya zamu halawar imani shine ya zama Allah da manzansa kafi so fiye da komai kuma kana son wani dan uwanka musulmi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم نارن إذا الله واندر أيواتا تكي حننسا بذاكو شقاء الجنة بتيكنا دا إيماني ko ba za ku shiga ba za ku samu imani ba in gaya muku matakin farko da in kuna yin sa za ku so juna ku yada sallama tsakaninku ayyul islamu afdal ita an tuqima ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga kowa da kowa kuma ka dinga dafa abinci danye ko danye ko dafaffe kana ba mutane sadaka kyauta suna ci suna sha a korewa. wannan yana cikin imani sana abu na hudu imani yana da haƙiƙa la yablaghu al-abdu haqiqatal iman hatta ya ma la ba'sa bi khawfa mimma bihi ba'd mutum ba zai ƙure ƙoli-ƙoli a imani ba har sai ya kasance yana tsoron duk abin da zai rage masa imani komai kankantansa yana gudunsa kuma yana kwaɗayin aikata abin da zai ƙara masa imani komai kankantansa sannan mumini shi yake iya jurewa a halin samu shi yake iya jurewa a halin rashi ajaban li mu'min ajaban li mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan la mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini ba wanda ke samun wannan sai mai imani mai imani yana jurewa a hali biyu mai imani da samu da rashi duka yana gani daga Allah ne idan ya samu ba zai yi ɗagawa ba sai gode wa Allah sakamakon ya samu abin nan da ka samu kuɗi ne ko mulki ne ko ilimi ne ko matsayi ne ko kujera ce ko kaki ne ko wata dama ce Allah ya baka sai kaiwa Allah godiya da wannan damar haka mumini idan ya rasa sai ya haƙuri ya san dama Allah ke bayarwa kuma shi yake karɓewa sai ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un mu mallakar Allah ne kuma za mu koma gare shi ya mana hisabi sai wannan ya sauƙaƙa masa raɗaɗi na damuwa bayan ya yi haƙuri sannan imani ya zidu wa yankusu imani yana daɗuwa akwai asbabu ziyadatul iman akwai abubuwa da yawa da suke ƙara shi suke burin ƙasa shi suke girmama shi suke kaurara shi suke faɗaɗa shi suke yawaita shi har ya ƙure mutum ya kai ana ce masa ula'ika humul mu'minuna haqqan sannan imani yana raguwa yana ƙarewa yana ma bucewa yana bacewa yana yin sako-sako yana salancewa yana tanewa yana kaurinsa yana raguwa yana dawowa Dan firin wataran ma za a iya wayi gari babu shi shi yasa ake samun nawaqidul imani abubuwan da suke warware suke sunce suke gusar suke kawar suke karar da imani gaba ɗaya zama babu shi da su ma akwai su sannan imani yana da abubuwa guda hudu kamar yadda abdullahi tasturi yake cewa ita innal imana iza kana qaulan bila amalin qaulan bila amalin fa huwa kufur wa iza kana qaulan wa amalan bila niyyatin fa huwa nifaq fa idza kana qawlan wa amalan wa niyyatan bila sunnatin fa huwa ite imani farko fada ne don ya zama fada ce kawai ba tare da an hada da aiki ba to wannan ya zama kafirci kafiri ma yana fada so da sai an fada sai an aikata sai mutum ya faɗa ya aikata ba ikilasi to kuma munafiki yana faɗa yana aikatawa amma ba ikhlasi saboda in ya faɗa ya aikata sannan kuma ba sunna to kuma abu ya zamo bid'a zaka hata ya kuna qaulan wa amalan wa niyatan wa sunnatan zaka sai an samu sharaɗin nan hudu alqaulu wal amalu wal ikhlasu wan niyatu a faɗa a aikata ai niyya sannan ai sunna domin sharaɗin karɓa aiki uku ne ɗaya imani na biyu ikhlas na uku muwafaqa sai ya zama aikin ka kayi shi da imani sannan kuma kayi shi akan sunna sannan kuma kayi shi don Allah Allah ka sa mu zamo masu imani Allah ka sa ayyukanmu mu yi su don Allah kuma Allah ka sa ya zama karɓaɓɓu sai Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyamu ya ku masu imani ku kuka saba cewa ku kuka saba karba da aikata abin da Allah ya ce to kutiba an wajabta alaikum akanku asiyamu yin azumi wato an wajabta muku yin azumi mun ce kalman kutiba kamar yadda ya wuce a darussa da dama cewa kalman kutiba takan zo da ma'anar wajabtawa kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut kutiba alaikum al-qital kutiba alaikum as-siyam kutiba mun ta fadan wannan wa katabna alaihim fiha inna salata kanat alamin kitaban mawquta kataba Allahu la banna. duk wannan ma'ana an wajabta abinda ake kira wajibi a ta'arifin shari'a shine ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam abinda shari'a tace ayi dole dole shine ma'anan ilzam wa yi sama faradan wa faridatan wa hakiman wa laziman shi ne manan wajini ma a mara bihin shari'u alawajihin ilzam yusabu fa'iluhu imtisalan wa yi sahiƙul iƙaba tarifuhu idan mutum aka ce baya azumi kuma musulmi ne saboda allah ce ku ba alaikum asiyamu an wajabta muku azumi sai aka samu ga musulmi baya azumi sai za a yi da shi sai a tambaye shi me yasa baka azumi sai ce na yadda azumi wajibi ne a kaina amma ba zan yi ba kaga anan ya yadda da wajabcin azumi kuma ya ki aikatawa to me ya kamata a yi masa ko kuma sai ce kai ni na yadda da dukkan rukunan musulunci guda hudu amma ni ban yadda da azumi ba kaga nan yayi inkarin abin da yake maluma min addini bid darura to idan farkon shigarsa musulunci ne bai dade ba sai a bashi uzuri har sai ya koyi musulunci idan ko a musulunci aka haife shi a cikin malamai irayu yana jin karatu yana jin darasi ya zo yayi inkarin wajabcin azumi a kansa to sai a kai shi kara kotu alƙali zai kira shi ya ce masa ya aka ka daina azumi in akwai wata shubaha ya tara malamai su gamsar da shi in ya ƙi gamsuwa sai masa hukunci na rija to sannan Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi gashi Allah ya wajabta mana azumi amma da muka leƙa sai muka ga mutanen da za su yi azumi sai wanda suka cika shara'i guda shida da haka akwai wanda in ramadana ya kama shi haramun ne ya azumi haramun ne ya azumi waye na'am mahaukaci wa in yi azumi a cikin ramadana ya aikata haramun wanne mace tana jinin al'ada za ta yi azumi in ta dau azumi tana da jinin al'ada ta yi mai mace da ta haihu jinin haihuwa na zuba za ta yi azumi in ta yi azumi a cikin ramadana ta aikata mai me ya kamata ta yi da mara lafiyan da rashin lafiyan ya tsanani da matafiyi da akwai tsanani a lokacin tafiya laisa min albirra asiyamu fi safar da irin waɗannan hudu misali ne aka kawo cewa gashi wajibi ne a azumi amma su kuma haramun ne su to sannan akwai kuma wanda wajibi sai ya yi azumin shine wanda ya cika sharaɗi guda shida al-muslim al-aqil al-balik المقيم الصحيح الخال من الحيض والنفاس idan mace ce ma niyya wanda zai azumi sai ya cika waɗannan sharaɗin ya zama musulmi zira nan naji ana cewa wata ba musulma bace amma tana azumi na to wanda zai azumi na farko ya zama musulmi shine sharaɗin farko sannan na biyu ya zamo baligi wanda bai balaga ba azumi a kansa ba wajibi ba ne sai dai a dinga koya masa ɗaya biyu uku don ya saba sannan uku ya zama mai hankali in ya zama mahaukaci azumi bai zama a kansa ba kuma ko ya warke ba za a ce to ai tun da ka yi shekara goma kana haukace kuma yanzu Allah ya sa ka warke to sai ka rama azumin shekara goma nan da kai kana hauka wani daga nan zai kara haukacewa sai ce to na kuma haukacewa ba shi kenan ba shi ba za a ce ya rama azumin da suka wuce masa yana mahaukaci ba saboda almukallaf shine al'aqil albalik wanda ya zama da hankali kuma ya balaga sannan ya zamo almukim an ce almukimu saboda a kiyaye wanda yake matafi wanda yake halin tafiya yana da hali uku a halin tafiya mutum yana da hali ɗayan uku tafiya za ta iya zamo kana tafiya kuma kana cikin wato tsanani tafiya ta yi tsanani akwai tafiyar da kuma za ka iya yin tafiya kana tafiya kuma kana azumi ga kamar tafiya kuma kana azumi saboda tafiyar ba mai tsanani ba ce akwai tafiyar da kuma kana tafiya din amma kana tsoron cewa wahala za ta iya tasowa duk da farkonta sauƙi ne ko kuma kana ga farkonta wahala ne amma sauƙi zai iya zuwa to a wannan yanayin a can wajibi ka sauke azumi a can ya halatta kai azumi ko ka bashi a nan kuma an so ka sauke azumi wannan shine halin matafiyi guda uku haka mara lafiya yana da hali uku akwai rashin lafiya da ba komai bane wataƙila ma azumin sai ƙara maka lafiya irin wannan rashin lafiyan da ba zai dame ka ba dan kana azumi gashi ba ka da lafiyan amma sai kai azumi akwai kuma wanda ba shi da lafiya likita ne ma zai ce kakkai azumi wannan kaga wajibi ya sauke domin in yayi azumin ya samu cuta ta ƙaru ko ta ƙi warkewa ko ta faru ko ta ƙaru ko ta ƙi warkewa ko ta jinkirin warkewa saboda an hana shi yin azumi yayi to anan ya aikata laifi ya aikata laifi sana akwai rashin lafiyan da kuma kawai tsanani ne zai sa maka amma za ka iya azumi shi ma a wannan lokacin an so ka sauke azumin da kunga ga Allah ta'ala ya ce ya wajabta azumi amma ga shi akwai waɗanda suke sun fita daga cikin wannan isim ko kuma waɗanda ake bayaninsu. su kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi shi ne asali waɗancan duk da ake ta fitarwa wata larura ce ko wani dalili ne ko wata illa ce ko wani sababi ne ko wani sauki ne ko wata rahama ce ko wani jin kai ne ko wani sauƙaƙawa ne daga Allah yasa muke ta fitar da wani da wani da wani da wani har malamai suna cewa mutum goma sha biyu su ne aka ba su dama su sha azumi goma sha biyun nan wasu daga cikin sha biyun za su iya rama azumin ko su ciyar wasu daga cikin sha biyun wajibi su rama azumin ko sun ciyar ba za a karɓa ba wasu kuma ba za su ciyar ba ba za su rama ba wannan shine bayanin da ne a bbc ko na mutum goma sha biyu to su waye su goma sha biyun nan da ya kamata duk ɗalibin ilimi ya haddace su da ka ko ya rubuta ko ya ɗauka darasin kenan na yau su goma sha biyun nan hudun farko mata ne akwai mai jinin al'ada akwai mai jinin biki waɗannan biyun a lokutan da jinin yake zuba ramadana ya kama sai kwanakin al'adarta ya zo to wannan kwanakin al'adar biyar ne ko shida ko hudu ba za ta yi azumi a cikin waɗannan kwanakin ba sai ta bari sai bayan ramadana sai ta rama haka matar da ramadana ya kama ko kafin ya kama ta haihu kwanakin da jinin nan yake zuba na biki ba za ta yi azumin su ba sai dai bayan ramadana ta kirga kwanakin da ta sha sakamakon jinin nan sai ta rama sannan akwai wanda kuma mace mai shayarwa da mai ciki na hada sun zama nawa sun zama hudu ita mai shayarwa ta riga ta haihu jinin ya dauke amma tana ba ɗanta nono sai ramadana ya zo idan ta ɗau awa goma sha uku ko sha hudu bata ci komai ba jaririnta zai ta kuka saboda baya samun isasshen nono to wannan abin da ya kamata ta yi abin ya kamata ta yi sai ta sauke azumin saboda likita ya gaya mata ko kuma ta jariba ta yau da gobe ta nuna mata haka to sai ta sauke azumin in ya so bayan ramadana tana da hali hali da fatawa fatawa saboda ba hadisi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa aka samu fatawoyi har guda shida akan me ya kamata matar da ta sha azumi saboda shayarwa da wadda ta sha azumi saboda ciki me ya kamata su yi bayan ramadana ita wannan ciki ne yayi nauyi likita yace kake azumi ko kuma ta azumin tana ga da kyar take kaiwa saboda nauyin ciki ko matsalar ciki za ta cutu ko ɗan zai cutu to waɗannan biyun da suka sha azumi saboda ciki saboda shayarwa to ba hadisi sahihi sarihi ƙarara da ya ga abin da za su yi da sai malamai wajen nemo musu mafita sai aka samu fatawoyi daban-daban har guda shida kowane malami kuma ba son zuciya yi ba ijtihadi yayi gwargwadon bincikensa da kuma fahimtarsa ga nassosi da kuma ƙarfin abin da ya gamsu da shi na dalili malami na farko ya fatawa cewa sun yi kama da marasa lafiya wanda ku bai da lafiya man kana minku maridan sai ya sa su cikin marid ce ai wacce ta kasa azumi saboda ciki da wacce ta kasa azumi saboda shayarwa waɗannan guda biyu kamata yi a sa su cikin marasa lafiya da mai mara lafiya yake in ya sha azumi fa'iddatun tun. min ayyamin ukhar kawai sai su rama wannan azumin da suka sha saboda waɗannan abubuwan guda biyu da aka wasa azumi kawai za su rama malami na biyu wanda abdullahi dan abbas shine jagoran wannan mazhabar yace ayar da tace a nan cikin ayar da muka karanta Allah rama ya karanto mana wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin cewa wannan aya ba nasakin hukuncinta aka yi ba tana magana ne akan mace mai shayarwa da mace mai ciki da kuma tsoho cewa wacce ta sha azumi saboda ciki ko ta sha azumi saboda shayarwa to abin da yake kanta kawai fidiyar ta tsa'ar miski za ta ciyar da miskini ne za ta ciyar da miskini za ba sai ta rama azumin ba ciyar da miskini kadai za ta yi shi kuma ga hujjarsa can abdullahi dan abbas shine jagoran wannan mazhabar sannan mazhaba ta uku suka ce za ta hada biyu za su ciyar kuma za su rama azumi domin ita mai ciki ba dan kanta ta sha azumin ba saboda cikin ne ita ma mai shayarwa ba dan kanta ta sha azumin ba saboda jaririn ne to tunda ku wani dalili ne yasa suka sha azumin ba su suke da larurar ba to sai su rama azumin sai kuma su ciyar a bakacin shan azumin da suka yi wanda ba don kansu suka sha ba shi kuma wannan malamin shi kuma sai haɗa musu da rama azumin da kuma ciyarwar gaba ɗaya malami na hudu ko malamai na hudu ko tawaga ta hudu ko ta mazhaba ta hudu sai suka ce ba za su ciyar ba ba za su rama azumin ba domin nassi bai zo karara a kansu ba kuma ba sun sha ne don kansu ba sun sha ne kamar kai ne kaga mutum ya fada ruwa zai halaka kuma ka iya ruwa za ka bashi sai kai kundin bala wajen ɗauko shi sai kawai kai ma ka shaƙi ruwa wajen ɗauko shi Wani ruwan da ka shaƙa da gangan ka shaƙa ko ba da gangan ba da ba da gangan ba ne azuminka ya karye ko bai karye ba in ya karye da kafara ko ba kafara to suka ce to kamar haka ne da aka ceto jarirai suka yi waccan ta ceto jaririn da ke cikinta wannan kuma ta ceto jaririn da ke goye shi ko jariri musulunci dama bai dora masa shari'a ba zaka sai suka sauke mata azumin da ramash malamai na biyar kuma sai suka yi tafsili suka ce ita mai shayarwa ita ce za ta rama azumin ita kuma mai ciki ita kuma sai ta ciyar haka na malamai na shida su ma kusan magana su irin wannan ne to da aka tattauna waɗannan matsaloli sai aka ce to ya za a yi mai mafita a cikin maganganun nan duk sai aka rushe ragowa aka dawo guda biyu domin guda biyu su ne masu ƙamshin nasti da ko dai a rama azumi ko a ciyar wanda dama mun san ko kai azumi ne ko ka ciyar a bakacin azumin babu wani abu na uku babu wani abu na hudu ba na biyar ba na shida wanda ya kasa azumi ne yake yi ciyarwa kuma ko a wajen kafara za ka Allah ce fa it'amu sittina miskina ko ce siyamu shaharain mutatabi'ain ko ce da'u miskin kenan azumi da ciyarwa da cewa da azumi kusan kusa kusa suke da juna saboda haka wanda yace ta ciyar to ya dora ta akan usul akan asul usul wanda yace ta rama azumi shi ma yana da asulmin usul don haka sai aka ce a tsaya akan waɗannan maganganun guda biyu ko dai su ciya ko su to wanne ya fi a cikin biyun to a nan ne malamai suka ce ijtihadin kowanne yana da ƙarfi da haka wasu sai su ce an ba ta zaɓi ko ta ciyar ɗin ko kuma ta rama ta yi waka ce to zaɓin me za a ba ta kawai a gaya mata ɗaya mana e halin matan yana bambanta wata mai arziki ce ciyarwa zai ji mata sauƙi wata talaka ce ta yi azumin ta ci ya fi ta ciyar da wani dama abincinta na yau ne sai aka ce ta ciyar da wani in ta ciyar da wani aka mata azumin ne tunda bata samu abin da za ta ci ba da haka akwai matar da yin azumin zai fi mata sauki akan ciyarwa akwai wanda ciyarwa zai fi mata sauki akan azumi da aka ce suka tsaya akan waɗannan fatoyin guda biyu to sai kuma na biyar da na shida mara lafiya da matafi mara lafiya mun yi maganan sa kashi uku ne akwai rashin lafiyar da ba zai hana ka azumi ba akwai rashin lafiyan da zai hana ka azumi dole akwai kuma rashin lafiyan da an baka zaɓi tunda ba mai tsanani bane ko kai azumi ko kuma ka sauke haka nan matafiyi shi ma akwai tafiyar da akwai tsanani a tafiyar akwai wahala ka sauke azumin yafi laysa min albirr asyahu fi safari akwai tafiyar da a jirgin sama ne zuwa Lagos awa daya daga Kano kaga wannan ai dan kai tafiya awa daya a jirgin sama ba za ka ce wannan larura ce da za ka iya ka in ka sauke ko ba laifi to sannan kuma na bakwai da na takwas shine mahaukaci da yaro mahaukaci ba azumi a kansa saboda mahaukaci ne yaro ba azumi a kansa saboda yaro ne dalilin kawai yarintar shi kuma wancan dalilin haukar ina hujja rufi alkalamu an salasi an almajnun hatta yafika wa an sabi hatta yahtalima wa an na'im hatta yafika wa wai sai kiza to saboda haka sai na nawa sai na tar da na goma mai larurar yunwa da mai larurar kishirwa shi wannan baya yin awa daya bai sha ruwa ba kullun da ruwansa a kusa yana yi yana kurban ruwa inda zai dauki awa biyu uku bai sha ruwa ba zai jigata shi kuma wancan yana yi yana dan ci in ya awa shida bai ci abinci ba zai jigata kuma ya gwada ya gani ko kuma likita ya tabbatar masa kwararre amintacce waɗannan guda biyu su ma sai su sauke azumi sai su dinga ciyarwa saboda ciwon su ba ciwo ne da ake fatan ya warke a kusa ba sai su dinga ciyarwa a bakaci mun samu nawa kenan goma to sai na sha ɗaya da na sa biyu shine yaro abin nan kai tsoho da kuma mai farfadiya tsoho an shekaru sun yi nisa har mutum ya kai tsananin tsufa to idan mutum ya kai tsananin tsufan nan zai samu kansa a hali uku ne wani tsoho ne watsakakke shi ya tsufa da ƙarfinsa da lafiyarsa da watsakewarsa azumi baya ba shi wahala amma yana yin azumin tsofaffi kaga wannan ai baya soke ramadan ba akwai kuma wanda ya tsufa kuma tsufan ya haɗu da ciwo idan tsufa ya haɗu da ciwo dama shaƙiƙai ne guda biyu tsufa da ciwo wannan ya tsokani wannan wannan ya tsunkuni wannan kaga ba magana warkewa kenan irin wannan ga tsufa ga rashin lafiya to sai ya sauke azumi sai a dinga ciyarwa a bakacin azuminsa akwai kuma wanda ya tsufa kuma hankalinsa ya fita to wannan ba ma azumin a kansa saboda alƙalami ya sauka a kansa tun da ya samu kare ya zama kare ya riga hankalinsa ya gushe wannan ba ma za a ce a rama masa ko a yi masa ko a ciyar ba saboda alkalamin ma ya sauka a kansa gaba daya wannan su ne kashe-kashen tsofaffi sannan akwai wanda yake da larura ta farfadiya farfadiyar nan yakan zo ba ciwo bane na dindindin amma yakan fado mutum a lokaci wani zai zo tun daga lokacin sahurin ya fado ba zai tashi ba sai an sha ruwa kaga wannan ba azumi a kansa wani kuma zai dauko azumin sai ya yi awa uku sai ya fado ba zai farka ba sai an sha ruwa to malamai suna ga wannan bugun igima din idan ya samu mutum kamar yadda Abdullahi dan Umar yana da irin wannan larura a cikin wadda imalikin da ya farka kawai sai ya ci aka abinci ko baya raba azumin kuma sahabbai sun san da wannan fatawar da ya dora wa kansa ko biki masa inkari ba haka sai ya zamo shashin sahabbai sun aikata shashin sahabbai sun yi shiru sai zama kama an samu ijma'i sukuti da kuma fi'ili daga bangaren wasu daga bangaren wasu waɗannan su ne su goma sha biyu waɗanda aka yi musu sauƙi su sha azumi a cikin watan ramadana sai Allah ta'ala ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumin nan akan wanda suka gabace ku ashe wannan tasliya ce ba mu ne farkon waɗanda aka fara ɗorawa azumi ba wasu al'ummatai ma an ɗora musu yin azumi sai dai watakila ba zai zama irin namu ba ko iri ɗaya ko lokacin ko zamanin ko kuma tsawon duration ɗin yin azumin amma dai kowace al'umma tana da irin nata kalar azumin ta wa azumin ma wani al'umma ya zama rashin magana ne ya zama in ana azumi kawai shiru ake da rana sai da kai magana azumin ka ya kare sai dai misali a ta magana kurame da rana sai an sha ruwa sai kuma a tara surutun da aka ba a ba da rana sai a yi tariya duk sai a zazzage shi da daddare tunda shine ma'anan azumi ma a luga ko inni nazamtu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kaga azumin da kai? ne ba ta magana komai sai dai ta ishara fa a sharar ilai hagan sai dai ishara to wannan ishara ɗin kamar rashin magana a gurinsu wani nau'i ne na azumi to mu Allah ya taimake mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mu yi magana amma banda ƙarya tana karya azumi banda shaidar zur tana karya azumi man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahala falaisa lillahi haja fi an yata'a ta'amahu wa sharaba da aka ce to malam muna ta ƙarya kuma gashi muna azumi to ba ku kuke wa kanku ba yake ku ƙarya ƙarya tana karya azumi ko na'am wani yake tab wannan shine abin da ibnu hazm ya kawo wannan hadisi yace ƙarya tana karya azumi kana azumi ka share ƙarya to azumi ya kare ko ba za ka ci komai ba sai ka kare yan azumin naka amma ai da mun ɗau wannan fatawa ta ibina hazamin da bayan sallah kusan sai mun rama azumin mukan haka mutum yana azumi yana ta share karyarsa, yana shaidar zur yana ƙaunin zur yana kuma ƙarya yana annamimanci yana gulma a zauna a majalisa ana azumi amma ana ta gulma ana zagin mutane ana duk an bata azumin rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal afash wa rubba qa'im laysa lahu min qiyami illa sahar wa ta'ab da yawa mai azumi ba shi da ladan azumin biya bata shi da rana wajen zaman gulma annamimanci kinibibi tsegumi giba zage-zage sharri kage wata maganan kafa faɗe ta ma sakamakonta sai a cilla ka a wuta sai ka shekara saba'in kana shawagi baka je kasa ba to wani azumi wani azumi ina azumi ya mutu ai ka kashe azumin ka mamake shi ya suma ka kashe shi a hanya saboda haka wannan azumin keɓantattun mutane kenan za a ga keɓantattun mutane masu daraja in suna azumi suna magana amma ba sa faɗa sai alheri in azumi ya zo sai ce da ina ƙarya amma ba na yi da azumi wannan fata Allah ya sa ta ɗore har bayan azumi kan na ci gaba eh to waɗannan halayen duk sai mutum ya rabu da su shine Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sala ce la'allakum ta'lil kamar mun ce Allah me yasa ka wajabta mana azumi sai ce dan ku samu takawa ba ce tattaquna Allah ko tattaquna nara ko tattaquna ma'asi ba faɗi maf'ulin bihi din ba la'allakum tattaquna maza tattaquna Allah tattaquna nara tattaquna akala wa shurba tattaquna kaza sai Allah ya bashi abu ne la'allakum tattaqun ne fa'idar takawa idan mutum ya samu takawa to ya samu lasisin shiga aljanna inna lil inda rabbihim jannatin na'im to azumi shine hanyar zuwa aljanna in ka same shi ka samu hanyar zuwa aljanna kuma mai azumi zai shiga aljanna saboda waɗannan fa'idodi an faɗa abubuwa kusan guda ashirin da mai azumi yake morewa a nan na ɗaya azumi yana cikin ayyuka guda goma da Allah yi wa masu alkawarin yinsu za su shiga aljanna wasa'imina wasa'imati in ka kirgo zaka ga masu azumi suna ciki a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima sannan na biyu Allah ya ce yin azumi alheri ne wa anta tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sannan na uku azumi hanya ce sababi ne na samun takawa la'allakum tattaqun sannan na hudu azumi junnatun ne kamar yadda ya faɗa cewa azumi garkuwa ne daga wuta idan ɗayanku yana azumi falayar yarfus walayar fuk idan mutu yana azumi kada ya dinga kwarkwasa kuma kada ya dinga fasikanci wa in sabahu ahadun aw shatama falyaqul inni sa'im in ma wani ya zage ka to ka ce kai ka ci sa'a azumi ake da na nan nago wata ashariya kai ma na nana ma amma yanzu na ajiye ta sai bayan ramadana kafin ramadan din kuma ka huce Eh, ka ce yanzu kamun a shari'a amma ni azumi nake yi sai bayan ramadana zan rama kafin ramadana ya wuce kuma ka ɗan yamun laili ka karanta ƙur'ani sai ka huce kuka haɗu kace kai na ma fasa saboda azumi ya koya min haƙuri junnatun ne minan nar sannan azumi hisnun hasinun minan nar azumi katanga ne garkuwa ne daga wuta kamar da imamu ahmad ya rawaito hadisi shak albani inganta cikin sahihu targhib wa tarhib sannan azumi yana nisanta mutum daga wuta tsawon shekara saba'in kamar da ya zo a hadisi wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah ko fi sabilillah Allah zai nisanta shi da wuta tsawon shekara saba'in sannan azumi ba kamarsa wani sahabi ya ce ya rasulallah ga min abin da zan dinga yi sai ce alaika bisawm fa innahu la idlahu ko la misla lahu yin azumi don babu kwatankwacinsa cikin sahihu targhib wa tarhib sannan azumi yakan sa mutum ya shiga aljanna ta babur rayyan kamar da ya zo hadisin bukhari cewa akwai wata kofa da Allah ya tanada don ya saka masu azumi a ciki sannan mai azumi yana da farin ciki guda biyu ɗaya a duniya ɗaya a lahira farin cikin duniya lokacin buɗe baki an kawo maka salad da ƙwai da dabino da ruwa da lamurje da eh, soyayyar kaza in kana da aure kana da iyali kana da hali ko kuma an kawo maka kosai a cikin faranti ko a cikin leda kosai a leda kunu a leda ruwanka a jarka ka gan shi ma dai iftar ne ko to wannan za ka yi farin ciki dai akalla za ka yi farin ciki sannan ranar da za ku haɗu da Allah in ya baka sakamakon azumi za ka yi farin ciki sannan bashin bakin mai azumi ya fi ƙamshin almiski a wajen Allah Bukhari da Musulun suka rawaito sannan wanda ya zage ka kana azumi ka ce masa azumi nake yi sannan azumi shi ma bukhari da muslim azumi zai ce ci mai yin sa ranar alkiyama a hadisin sahih targhib wa tarhib hadisi ya zo ingantacce sannan mai azumi yana da addu'ar da in yayi ake karba lokacin sahur da lokacin buɗe baki da kuma lokacin da kake azumi ka yi amfani da wannan lokuta ka yi addu'o'i masu yawa sannan azumi Allah ya ce a saumuli azumi kawai na Allah ne wannan ya isa daraja azumi eh sannan azumi wasila ne zuwa ga godewa Allah da Allah yake la'allakum tashkuruna sannan azumi sababi ne na samun hakuri duka haƙuri kala uku zaka same su a cikin azumi as ala al maqdur as ala al ma'mur as al mahzur duka waɗannan hakurin guda uku haƙurin yin abinda Allah yake so ayi a hakura ayi kaga azumi haƙuri ne haƙuri ga barin abin da Allah ya hana ya hana ci da sha da abin da zai karya azumi kaga wannan shi ma haƙuri ne haƙuri kuma akan ƙaddara mai raɗaɗi kana jin kishirwa kana jin yunwa amma duk da haka ba za ka shiga ɗaki ka ci abinci ka goge bakinka ka fito ka ce ana rana ba sannan azumi yana koyawa mutum tausayin talaka wani mai arziki ne tun da yake a rayuwarsa bai taɓa wuni bai ci ba amma yau gashi Allah ya ce kai ya ci kuma ya haƙura to wannan yan yunwa da zai sha ta awa goma sha uku za ta koya masa darasi in wani ya ce yana jin yunwa zai kawo kuɗin abinci ya bashi sannan azumi makaranta ne in an gama shi kowa zai fita da satifiket ɗinsa yadda muke fita daga makaranta sai dai shi azumi ba kamar makaranta ce kana da still over ko kana da kari over shi wannan kawai in ka ci kawai ka faɗi ka faɗi da haka kowa zai samu result ɗinsa a ƙarshe sannan azumi jarrabawa ne Allah yana jarabta mu ne da yin azumi dan ya ga masu imani a cikin mu da marasa imani ba wanda ya san me yin abu uku sai Allah ba wanda ya san me yin azumi sai Allah kawai cewa muke muna yi don ba kai niyya ba fa ko kuma ka shiga daki ka karya fa sannan ba wanda ya san ko kuma ba kai niyya ba ma tunda niyya a zuciya take haka ba wanda ya san me wankan janaba sai Allah wani yana nan da janabarsa tun da aka haife shi yake yawo da ita na ya balaga bai iya wankan ba bai san ka'idodin wankan ba sannan ba wanda ya san wanda Allah yake karɓa aikinsa sai Allah ba wanda zai tashi ce to ni da kuke gani duk aiki na karɓaɓɓe ne kaiwa dab inna ma yake taƙabbalin lahu min ba wanda yake da wannan tabbas din sai wanda Allah ya nuna musu kawai cikin annabawa amma mu annabawa gaba ɗayan amma mu kam sai dai mu zama masu tsoro masu kwaɗayi kuma uh, kwaɗayin ya fi yawa mun fi sa rai da yawa amma fa muna tsoro muna tsoron laifinmu ko muna kwaɗayin rahamar Allah amma yadda wani aka tambaye shi ya ce wai wa zai yi hisabi ranar alkiyama ya tambaye abdullahi dan abbas wani ba kawai ne shigo ya ce abdullahi wai wa ka san su ba kwane-kwane wa zai yi hisabi ranar alkiyama ice Allah ce mun wuce tunda Allah ne zai yi ai shi mai hakuri ne mai adalci ne mai tausayi ne mai rahama ne wani kuma yana rashin lafiya sai babarsa ta fashe da kuka ce baba kukan me kike ce kuka nake kaka mutu yake. ah in rai a hannunki yake kenan ba za ki bar ni mutu ba tace kwarai dana ice to wanda za ni gurinsa to in mutu a hannunki take za ki sa ni tace a'a aljanna fa tace zan saka saboda me yasa zaki sana aljanna ki tsare ni daga wuta tace saboda ina tausayin ka yace to wanda za ni gurin sa yafi tausayi na fiye da ki saboda haka ina sa ran zai tausaya mun fiye da yadda ke tausaya mun na'am sannan azumi yana da fa'idodi ta bangaren lafiya wannan kuma likitoci suna ta bayani ba fanni na bane amma suna cewa ta bangaren lafiya ma a azumi yin azumi yana da amfani wannan da likita yana nan shine zai wannan bayanin kan na shiga inda ban sani ba kuma a samu matsala da haka za mu tsaya a nan da Allakun tattaqun wannan gurin ba gurin gudu ba ne. guri ne na hukunce hukunce a kan magana azumi Da haka za mu bi shi a hankali mu fito da abubuwan da suke da alaka da wannan bangare muna fata Allah ya karɓi azumin mu da ibadan mu malam mai tambaya yana cewa ya ji kana cewa duk jaririn da aka haifa za a masa suna to shi ya bizne ɗansa da aka haifa ya rasu daga haihuwarsa kimanin wata biyu shi ne ya ce ko zai iya raɗa masa suna yanzu kwarai kawai ya gaya wa iyalansa da yayansa ɗan nan nawa da ya rasu na sa masa suna kaza to dan ya tashi ranar alkiyama kai tashi iyayensa ba su masa suna ba malam mai tambaya tana cewa duk lokacin da suka samu saɓani da mijinta cikin hushi sai ringa ce mata mazinaciyar banza to yaya matsayin aurensu sabo kawai ba wai yana nufin kin yi zina bane ba fa bakinsa ne ya saba da haka kawai ya ce ya daina za ka ji wani ta wallahi tallahi kuma ba wallahi tallahi yake nufi ba sabo ne ai ta aka tambayi wani malami gafata malam mai hukuncin wanda ya ce ma shege sai ce daga kano yake aka ce eh, ya ce to yaban ka yake mace shi ba Kano wanka ka burge sai ce kai kaga wani shegen malami kaga wani shegen dan kwallo kaga wani shegen mai kudi kai wannan ka wannan fa shege ne kuma shi ba wai sharri yake ma bakin da ya saba da faɗar shege kuma mafi yawa yakan faɗe ta ne amma babin yabo da aka shi wanda ake gaya wanda mai faɗar duk ba sa damuwa da wataƙila mijinki ya saba kamar yanzu a wani malamin ce kafurin banza kullum zai ma faɗa ce kafurin banza ta shi ka bani guri kafurin banza wani mu ne na allo kullum shi kowa kawai kafurin ta shi kafurin banza zauna kafurin banza to yanzu wannan ba za ka ce yana kafurta mutane ba shi a gurin sa faɗa zai ma ba kalmar da ta dace irin ya ce maka kafurin banza ga irin waɗannan alfas ɗin ba za a yi wa mutum hukunci da su ba sai ya san me yake nufi sai an fassara ma kai da kake ta cewa mazinaciya mazinaciya in fa kana nufin ta yi zina to fa ka mata sharri kenan kun kuma ka mata sharri ana ka fayi da awa kenan kun kuma ka yi da awa fa sai ka kare kanka da shaidu in ka kasa kare kanka da shaidu fa ko ai li'ani ko kuma a zabga maka bulala tamanin sai ki kai kai kai kai a ba haka nake nufi ba wallahi to kaga an gano kan abin kenan wani ce malam mai tambaya yana cewa abubuwa uku sun shiga sun sa shi a gaba har suna neman sa su hana shi sana'a yawan mantuwa wasu wasi banzan tunani ga Allah duk waɗannan maganin su ɗaya shine addu'a da watsi da shi sahabbai sun kawo ƙara irin wacce ka kawo cewa tunani irin wannan na shirme yana zuwa musu sai ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa gode ma Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma waswasi Allah ya yafe wa al'umma ta abinda take waswasun sa mutukar bata faɗa ko ta yi aiki da shi ba sai ka dinga addu'a kana amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim in kana yawaita wannan da karatun ayatul kursiyu zaka ji abin ya tafi shedan ne kawai malam mai tambaya ya ce ya bawa wani kuɗi ya saya masa mota bai kawo masa motar ba ko bai kawo kuɗin ba ok yana nufin zai lissafa kudin a zakka kudinsa ne ya yayi tunda yana bin bashi kenan ka ba mutum miliyan biyu ya siyo maka mota ai dole zai gaya maka dalili ko ya siyo motar ta zo ba ko kai bai samu motar da kake so ba a nuhim dai kudinka yana hannunsa miliyan biyu waɗannan miliyan biyu ka tashi fidda zakka su ma za ka musu zakka dubu hamsin ko ce dubu ashirin da biyar tunda kudinka ne ka ce a dama da shi ka fasa ai za a dama da kudinka an ka tabbatar cinyewa ya ce kun je kotu to kai zakka ka jinkirta sai kudin sun fito kirarar da suka fito sai kai zakka su kamar yadda su dubu ɗari da hamsin daga alhaji ali mai katako alhaji ali mai katako ala saka ma da alheri ya ƙara arzikin katako ya kawo kasuwa a dubu goma daga alhaji umar mai jalingo alhaji umar ala saka da alheri dubu arba'in daga hajiya nuratu abdulsalam ta account hajiya nura ta sakonki ya zo ala saka miki da alheri sannan tara dubu goma sha takwas da ɗari da hamsin daga daidai daga jama'a akwai atamfa guda uku akwai alƙur'ani guda biyu da sauran masu buƙatu duka a taya su da addu'a duk wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yaye masa akwai wanda ba shi da gidan kwana haya yake yi wani gidan aro yake yana so a roƙa masa Allah ya mallaka ma gidan kansa akwai wanda shi kuma jari ne ba shi da shi Allah ka ya ba shi jari akwai mai fama da yawan wasu wasi Allah ta'ala iya yi masa akwai masu bukatu daban-daban kamar marasa lafiya da suke so a roƙa musu Allah ya ba su lafiya to Allah ka ba su lafiya akwai waɗanda kuma suke da ƴaƴa kan gararu suke so a yi musu addu'a Allah ya shirye musu da su to Allah ya shirye su akwai waɗanda suke da ƴaƴa suna karatu ko suna jarabawa Allah ya ba su nasara akwai waɗanda suke son su aurar da ƴaƴansu Allah ya haɗa su da nagari akwai waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu Allah damuwar mu gaba ɗaya ka yaye mana wannan ƙasa ta mu Allah ka zauna mana da ita lafiya fitintunin da suke ciki Allah ka yaye subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk